a yanzu haka wasu 'yan gudun hijira da aka sa a matsugunni a wasu sansunoni na kokawa kan karancin abinci da magunguna da ma ababen bukatun yau da kullum wanda suka ce hayi haifar da mace-mace a irin waɗannan sansani irin waɗannan 'yan gudun hijira dai sun fito daga ƙananan hukumomi daban-daban wanda akasarin su masu ƙananan ƙarfi ne wanda kuma sukan dogara ne kan abin da gwamnati za ta sabar musu wajen sawa a baka sai dai tun da aka soma azumin watan ramadana 'yan gudun hijiran sun sake fadawa cikin wani halin kakanikayi na karancin abincin da magunguna wadda suka suka ce hakan ya haifar da mace-mace da dama na dai ziyarci ɗaya daga cikin sansanin yan gudun hijiran da ke cikin garin maiduguri wadda kuma suka shaida mini irin halin da suka faɗan kamar haka abun mamaki abun takaici abun ban tsoro abun bakin ciki da ana ba mu abinci safe da yamma wallahi tallahi na rinsa maka da Allah yanzu abinci so da ake ba mu a cikin azumin nan ne aka fara ba ku insha Allah kurai kuwa da so biyu ake ba mu yanzu so da ake ba mu ake ba ku yanzu yanzu da yamma ake ba mu kaga mu asalin mutanen borno ne gaba daya da kukawa dangala muke tare a ciki bayan haka tun da muka zo cikin nan muna da mutum dubu daya da dari daya da hamsin wanda suka mutu a cikin kam kuma kowane akwai sunansu abin da suka mutu kuma akwai lisina su kowane akwai sunansu menene kashe su wallahi idan muka zo likitoci a cikin kashi dari casa'in da tara tun ne ciwon yunwa eh, ciwon yunwa rashin abinci kenan ko me rashin abinci da ruwa komai ma babu a cikin kamfan waɗannan wanda suka mutu yara ne ko kuma manya ne kai yara sun fi yawa da dattawa sun fi yawa da yara da mata duka sun fi yawa ina da cikin zantawa da waɗannan mutanen ne dai sai na ga wata mata ta dumfari inda nake wata so mai mun bayanin cewa ya zaka zan da take daura ne ta cire wanda kuma ta kai kasuwa don samun abin da za su ci da su da 'ya'yanta. kana goro yau kwanan mu na shida mun zo mun kama azumi ba ci ba sha kuma sai su gwada sai bayan magariba su dake hatsi yanzu haka tsina tafi ɗaya ne zai na na da yanzu zai je sai ci abinci ina da yara sun kai takwas zuwa su an kashe a wannan hijira duk ilahirin mu mata da ake so muke sai da shinkafa a wuri su ne fa za su ɗauka in mu ya ba suna fidda waje su sai da ma'aikata sai su sayar mana sha a wannan azumin a wannan azumin wallahi ala wuri ga kuma kowa yana sane wani a cikin su ba su yi dan Allah kamar yana hamsin jiya sai tsamiya ya ce kiyar ki je ki ci da hamsin kuma ina kallon rabin a taimaka mana don albarkacin arzikin da Allah ya baku a bibiya a taimaka mana mu dan gudun hijira na kuma tuntubi wani jami'in kiwon lafiya da ke ɗaya daga cikin irin waɗannan sansani wanda ya tabbatar min da cewa ana samun mace-macen jama'a sai dai a kasari wasu cututtuka ne ke kashe su eh gaskiya akwai mace-mace dole ne domin inda son samu ne ya kamata a ce muna da medical doctors biyu uku a ce muna da nurses wanda suna nan on duty a ce 24 hours a ce muna da facility abin eh, human resources da yake nan na biyu kuma magunguna domin tsakani da Allah wasu abubuwan muna yi ya fi karfin limit din mu ba lalle bane a ce nazo ina consultation in patient but mm. condition ne eh duk da ma dai mutane Yusuf su ne da ya asan for the as a clinicians daga cikin wannan shekara za ce za iya samun diga mutanen da suka rasa rayukan sakamakon irin kananan cututtuka da ke addaban su a cikin wannan sassan gaskiya a akalla mace-macen da aka samu tsakanin haifuwa kananan yara abnormalities nan mm. sannan kuma anemia da sauransu mm. tsakanin mutum hamsin zuwa mm. na dai tuntubi shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno injiniya ahmed satomi game da irin wannan koke-koke da kuma zargin da waɗannan mutane ke yi sai dai ban samu damar gana da shi ba don na kwashe awa hudu a ofishinsa a jiya don neman jin ta bangaren gwamnatin jihar game da irin koke-koke da kuma zargin da irin waɗannan 'yan gudun hijira ke yi muna ma zaman cikin su ne tare da wasu abokan aiki na sai wani kwamiti da majalisar dokokin jihar ta kafa mai mai mutane bakwai suka ziyarci ofishin nasa duk da cewa su ma ba samu ganinsa ba sai dai mun tambayi shugaban kwamitin game da irin matsalolin da ake fuskanta a sansanin yan gudun hijiran wanda ya shaida mana cewa yanzu haka suna gudanar da bincike a kai wanda haka ne ma ya kawo su ofishin shugaban hukumar samar da agajin gaggawan amma idan suka kammala binciken su za su fitar da rahoto nan gaba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya